daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shana Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jerin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokun san da kuma shirin dan matasa. Za mu muku shirin nan na muryar masu saurare. wanda su ne jiran abin da za a saura da dar Allah a zangon shirinmu na wannan lokaci to amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. shugaban kasar colombia ya ce man fetur shine babban buran amurka a kasar venezuela a yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi ba isra'ila tana da barazanar sake shiga wani sabon yaƙi tare da kasar labanan ƙungiyar tarayyar afirka ta yi allah wadai da juyin mulki da aka yi a kasar gini bisau kuma ga labaran da ke diki. Shugaban kasar Colombia ya bayyana cewa man fetur shine babban buran Amurka a kasar Venezuela ba yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ba kamar yadda take rayawa. Yayin da ayyukan sojin kasar Amurka suke karuwa a yankin Caribbean da kuma Pacific. Shugaban kasar Colombia, Katsabo Petro, ya zargi gwamnatin Donald Trump da yin amfani da matsin lamba a kan kasar Venezuela da sunan yaƙi da fatocin muggan kwayoyi. a matsayin hujjar samun damar shiga ƙasar domin mamaye albarkatun mai da Allah ya wa wannan ƙasa. Man fetur shi ne babban burin Amurka, kamar yadda fetur dawa tashar CNN a cikin wata hira ta musamman da ya yana mai cewa Venezuela ita ce ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa yin man fetur a duniya. Saboda haka, wannan batu wanda ya shafi ƙasar Venezuela da kuma takaddamar da ake yi tsakanin Amurka da Venezuela ɗin batu ne wanda yake da alaka kai tsaye da dimbin mai wanda Allah ya huwace mata wanda kuma shine babban burin Donald Trump na ganin cewa ya mame wannan arziki. Petro ya bar da hujja cewa man fetur na Venezuela ya kasance a sahun gaba game da manufofin Amurka. Ya bani cewa kaɗan ne kawai na cinikin muggan kwayoyi da ake yi a duniya yake bi da ƙasar Venezuela, kuma hakan bai da wata alaƙa da gwamnatin ƙasar. saboda haka ya bayyana cewa duk wani matsin lamba wanda kasar take fuskanta daga kasar amurka batu ne na siyasa da kuma yake da alaka da al'amura da suka shafi jari hujja da kuma batutuwa na tattalin arziki a ranar talata fitro ya zarge amurka da yunkurin dawo da wani sabon mulkin mallaka a kan kasashen latin da yake mayar da martani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ya ce gwamnatin donald trump za ta ci gaba da ayyukanta na yaƙi da mugan kwayoyi. a yankin caribbean da kuma jajircewa domin kare amurkawa daga bin abin da ya kira mummunar gubar gwamnatin maduro ministan yaƙi na isra'ila ya barazanar kai wa ƙasar labanan hari gadan-gadan idan ƙasar ba ta kwaɓe makaman ƙungiyar hezbollah ba ministan yaƙin na isra'ila israel katz ya yi gargaɗin cewa tal aviv a shirye take da ƙaddamar da wani sabon yaƙi akan ƙasar labanan matukar dai ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta ki mika makaman da suke hannunta daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2025 da yake jawabi ga majalisar kenasar ta isra'ila katz ya yi kira da cewa washington tabbas ta yi wasu bayanai ga gwamnatin ƙasar labanan in ta ja kunnanta da cewa ta ba ta wa'adi daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2025 akan ta kwaɓe makaman ƙungiyar hezbollah ban yi imanin cewa hezbollah za ta mika makamanta bisa raɗin kanta ba kamar yadda wa 'yan majalisar yahudawan ta set idan hezbollah ba ta watsi da makamanta ba zuwa ƙarshen wannan shekara to za mu sake yin aiki da ƙarfi a ƙasar labanan domin ganin cewa mun kwance da marar ƙungiyar in ji shi kar sai ƙara da cewa gwamnatin isra'ila ba za ta lamunci abin da ya kira barazana ga matsugunan yahudawa da ke kan iyaka da labanan ba ba za mu yarda da wata barazana ga mazaunai na yahudawa da suke kudu da ƙasar ta labanan ba a halin da ake ciki washington dai tana matsa lamba a kan kasar labanan kan ta tilasta wa kungiyar hezbollah ta miƙa makamanta ko da kuwa hakan yana tattare da haɗarin haifar da yakin basasa a cikin ƙasar. a yanda yake mayar da martani game da batun da ake da majalisar dokokin kasar labanan hassan fadlallah ya zai da cewa babu inda za a yi wata tattaunawa ta siyasa da isra'ila a da take ci gaba da karya dokoki da kuma yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta fadalallah ya ce har yanzu ba a gabatar da ta shawarar ta siyasa a ƙasar labanan wadda za ta iya dakatar da hare-haren isra'ila a kan yankunan ƙasar ba ta wani batun kuma wani mai magana da yawon rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya unifel ya shaida cewa isra'ila ta gina wata katanga a kan iyaka wadda ta ratsa zuwa cikin yankin ƙasar ta labanan wanda hakan a cewarsa ya sabawa dukkanin ka'idoji. kuma dokoki na majalisar ɗinkin duniya musamman ma dai ƙudurin kwamitin tsaro mai lamba dubu ɗaya da da bakwai ɗaya israel ta shafe shekaru da dama tana gina katanga a kan layin da aka shata wanda ya raba yankunan falasinawa da isra'ilan ta mame sannan kuma tana ci gaba da yin wannan aiki ne ba tare da sanya ido na ƙasa da ƙasa ba tabbas wannan mataki in ji kakakin na unifel ya saba wa dukkanin dokoki dakarun masu sanya ido akan zaman lafiya sun ce suna duba dukkanin yankunan da ake gudanar da waɗannan ayyuka sannan kuma za su fitar da bayanin su na ƙarshe a cewar unifel sun gane cewa katangar tana cikin yankin ƙasar labanan kuma ta kai kimanin mita murabba'i dubu hudu sannan kuma dukkanin wannan yana cikin ƙasar ta labanan wanda kuma cewar bayanin na unifel hakan zai zama sabanin abin da aka cimma matsaya a kansa ne unifil ta jaddada cewa za ta ci gaba da bin diddigin wannan lamari da kuma ci gaba da yin magana tare da dukkanin bangarori domin tabbatar da cewa an kiyaye doka da kuma yin aiki da kuduri na majalisar ɗinkin duniya ta jama'a masu harkar a shafi labarai da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran shugaban hukumar tarayyar afirka muhammad ali yusuf ya yi allah wadai da jun mulki wanda aka yi a kasar gini bisau wanda sojoji suka jagoranta a wannan alhamis inda ya kira da gaggauta sakin hambararren shugaban kasar umaru siseko imbalo da sauran jami'an da ake tsare da su a cikin wata sanarwa wadda hukumar ta fitar ta sake nanata cewa kungiyar tarayyar afirka ba za ta taɓa amincewa da duk wani sauyi na gwamnati wanda ya saba wa kundin tsarin mulki na ƙasar gina bisau ba sannan kuma ya jaddada muhimmancin mutunta tsarin zaɓe wanda ake gudanarwa da kuma tabbatar da tsarin mulki na ƙasa kamar yadda kuma hukumar zaɓe ta ƙasar ta sanar da cewa wannan shine abin da take aiki a kansa yusuf ya yi kira ga dukkanin bangarori da su yi taka tsantsan domin hana ci gaba da taɓarɓarewar al'amura a ƙasar yana mai jaddada shirin ƙungiyar tarayyar afirka na yin aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar ƙasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas kuma abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa domin maido da kwanciyar hankali da kiyaye tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar gini bisau tarayyar afirka ta tabbatar da goyon bayanta da kuma haɗin kai ga al'ummar gini bisau akan hanyar samar da zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma tabbatar da mulki na dimokuraɗiyya ƙasashe wato ƙasashe da ƙungiyoyi daban-daban da hukumomi da dama na duniya sun yi allah wadai da juyin mulkin wanda aka yi a ƙasar gini bisau da suka hada da majalisar ɗinkin duniya portugal ghana nigeria da shugaban hukumar zaɓe da dai sauran ɓangarori na ƙasa da ƙasa inda suka kira da a gaggauta maido da tsarin mulki na ƙasar tare da mutunta tsarin demokuraɗiyya da kuma warware duk wasu ƙorafe-ƙorafe na zaɓe ta hanyar lamana gaskiya da kuma bin doka da oda. a tarin najeriya an fitar da wata sanarwa da cewa an janye 'yan sanda dubu uku daga gadi da suke yi a gidajen manyan mutane a faɗin ƙasar. Sifeto janar na 'yan sandan tarayyar Najeriya din shine ya sanar da hakan, inda bai cewa sun aiwatar da umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu na janye dakarun daga gidaje da suke gadi na manyan mutane wanda ake kira da VIP. Babban sifetan 'yan sandan na tarayyar Najeriya ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a jiya Alhamis. yana mai cewa zuwa yanzu sun janye 'yan sanda dubu goma sha da da da biyar sittin shida daga gadin gidaje na manyan mutane a fadin kasar wannan karin zamu aiwatar da umarnin da kyau saboda umarnin shugaban kasa ne in ji shi babu wani gwamna ko minista ko kuma wasu abokai waɗanda za su yi amfani da wannan damar domin ganin cewa sun saba wa umarnin shugaban kasa ina kuma ba da tabbacin cewa ba za su taɓa ba da uzuri ga duk wani yunkuri na saba wa wannan doka ba ya ƙarar cewa za su tura jami'an tsaro sannan kuma za su tabbatar da cewa an aiwatar da umarnin jarida wato wata jarida a tarayyar najeriya ta bayar da rahoton da yake cewa wannan umarni na shugaban ƙasa ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli na tsaro da kuma ƙoƙarin ganin cewa an yi amfani da dukkanin hanyoyi wajen daƙile muna munanan matsalolin tsaro da ƙasar take fuskanta a lokutan baya-bayan nan an jima ana korafin yadda ake amfani da jami'an tsaro da kuma karkatar da su wajen gadi a gidajen manyan jami'ai na gwamnatin kasar to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank To da Laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara da sharhin bayan labarai. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar Iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka gaba mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya. kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium kuma wanda aka riga aka tashi din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya da cewa waɗannan bukatu kamata ya yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba bani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da da ɗari biyu 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka kakaba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada kuri'a akan wannan daftarin kuduri ba jakadan na iran ya bayyana daftarin kudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa a ƙarin lokaci yana mai cewa zartar da kudirin yana buƙatar akalla ƙuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujeran naƙi to dangane da wannan batu bayan sanarwar da ƙasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kuduri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudurin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato mpt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan kuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na kasar iran ya kara da cewa matakan da aka dauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta kasar iran shine tabbatar da cewa kasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana daya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin bacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da so bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin ƙudurin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujjar cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma bakin ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diflomasiyya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin kokarin su a matsayin su na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar takwas amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na kasa da kasa. tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka din a kan kasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba kawai sun gaza shika alkawalan da suka daukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar wa majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a ƙoƙarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi ƙasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wani yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Nuwamban shekarar 2025 wanda daidai da bakwai ga watan Jumada Thani na shekara 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da sa gabata a rana irin ta yau wata 28 ga watan Nuwamban shekarar 1960 kasar Murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turan Faransa 'yan mulkin mallaka. Kafin haka dai turan Portugal ne suka fara mamayar kasar a cikin karni na goma sha biyar miladiya daga nan sai turawan holland bayan nan kuma sai turawan ingila daga shari'a shekara ta uku turawan faransa suka mame kasar sai kuma shekara ta 1960 kasar ta sami yancin kanta bayan wani zaɓe na raba gardama wanda aka gudanar wanda sakamakonsa ya nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar samun yancin kansu kasar murtaniya tana kwaftaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da doka ta samar da wakilai malamai na addini da kuma na larduna daga cikin majalisar ministoci ta kasar domin ka kaɓe hannun malaman addini a cikin siyasar kasar baki ɗaya amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka nuna da hakan na tsawon kimanin watanni biyu da gasken malaman da suka dauki wannan mataki kuma suka yi tsayin daka a kansa har da margayi imam Khomeini wanda kuma da karshe dai alatila sarki da zakan ya amince da janya wannan doka wannan ita ce nasara ta farko wadda malaman addini suka fara samu akan gwamnatin sarakunan pahlawiyawa a kasar iran masu saurari ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamba na shekarar 1971 bayan janyewar sojojin birtaniya daga tsibirin abu musa bambu sugura da kuma bambu kubra waɗanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa da ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu muhimmanci a fagen tsaro sun koma ƙarƙashin ƙasar iran kafin wani lokaci da turawa sun mamaye waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa birtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku masu saurari ko kusan cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan nuwamban shekara ta 1912 albania ta samu cikakken yancin kanta wannan kasa dai ta kasance mai zaman kanta a yawancin shekaru kafin haihuwar annabi isa alaihi salam amma bayan kafa daular roma wannan daula ta mamaye ƙasar albania baki ɗayanta bayan rugujewar daular rome makwabtanta sun mamaye albania inda da ƙarshe dai daular usmaniya ta kwace ƙasar shekara ta 1501 farkon karni na 20 kuma lokacin daular usmaniya ta yi rauni tare da rasa ƙasashen balkan wadanda take mame da su ita ma wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta shekara ta 1912 sakamakon kokarin da wasu masu fafutuka na neman yancin kasar albani suka yi bayan yakin duniya na biyu albani ta shiga cikin iko na tare da soviet karkashin gwamnatin gurguzu a lokacin shugabancin anwar hoja sannan kuma kasar ta ci gaba da zama karkashin tsarin gurguzu har zuwa shekara ta 1992 ba gujewar gwamnatin tare da soviet wanda kuma hakan tasirinsa ba wai kawai ya take ta ga albani ba ne har ma da sauran kasashen gabashin nahiyar turai waɗanda suke karkashin ikon tare da soviet albania ƙasa ce wadda take da rinjayi na musulmi wadda kuma take kudu maso gabacin nahiyar turai kuma a yankin balkan albania tana da iyaka da girka yugoslavia da kuma macedonia sannan kuma tana da faɗin ƙasa da ya kai kilomita murabba'i da tara masu saurare ko kun san cewa shekaru 166 suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1859 washington irving ba amurka marubuci kuma masanin tarihi kuma makirkiri na gajeren labarai ya rasu an haife shi a shekara ta 1783 kuma ya samar da littafai masu tarin yawa musamman ma dai littafin sa shahararre na encyclopedia a cikin doka elbin ya fara aikinsa ta hanyar rubuce-rubuce na labarai sannan kuma ya yi amfani da wannan damar wajen rubuta wasu littafai din wanda suke da alaƙa da tarihi a wannan bangaren ya rubuta littafi na the history of the new york sannan kuma wannan littafi ya shahara matuka a cikin amurka da sauran kasashen duniya ya yi tafiya zuwa nahiyar turai har sau biyu a shekara ta 1804 da kuma shekara ta 1815 kuma ya koma kasar amurka a shekara ta 1832 yana da wani bincike wanda ya yi a kan tarihi wanda ya hada tarihin musulunci ya yi rubuce-rubuce sakamakon wannan bincike inda ya rubuta littafai mafi shahara daga ciki. shine littafin nan mai suna Muhammad and His Followers. A cikin littafin History of Capture of the Granada, Irvin ya zargi turawa da zalunci a kan ɓoye tarihi game da abin da ya shafi addinin musulunci da tarihinsa da kuma ci gabansa. Daga cikin sauran littafan da ya rubuta muna iya ambatan Tales of the Traveler sai kuma da littafin na The Saga of Sleepy Hollow da kuma littafin sa wanda ya shahara na The Life of George Washington. Irvin yana daga cikin mutane da suke da mahanga mai ban sha'awa game da yunkurin imam hussein alaihi salam ya rubuta cewa hussein zai iya ceton rayuwarsa ta hanyar miƙa wuya ga wasiyar zido amma kuma nauyin da ke wuyansa na jagoranci da yunkurinsa na 'yantar da musulunci bai ba shi damar yin hakan ba sannan kuma ya jinjina ma imam hussein alaihi salam saboda sadaukarwar da yi akan tafarkin ceton mutanensa da al'ummarsa domin kada aƙidarsa ta gurɓace. Masu saurarewa Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma a wannan mako zai kai mu a jamhuriyar Nijar. inda wasu matasan ƙasar da suka dogara da sana'ar shigo da motoci daga ƙasar algeria ke bayyana damuwarsu game da rufe iyaka tsakanin ƙasashen biyu lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar da suka dogaro da ita ta shigowa da motocin 'yan tuwaris daga kasar ta algeria sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita barna duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a sannu shin duniya gida kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna to madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin jin cikakken shirin kamar da watakila aka ji a farko yau za mu je jamhuriyar Nijar inda wasu matasan kasar da suka dogara da sana'ar shigo da motoci da kasar Algeria da ke makwabtaka da ƙasar ke bayyana damuwarsu game da rufe iyaka tsakanin ƙasashen biyu lamarin da ya kawo cikas ga sana'ar da matasan suka dogara da ita domin biyan bukatunsu na yau da kullum matasan da ke shigo da motoci 'yan tuwaris daga kasar ta algeria sun ce sun fara shiga matsalar ne tun bayan da kasar ta algeria ta rufe iyakarta da kasar ta nijar ga abin da ta kira kiyayewa da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta kan iyakokin kasashen matasan dai a wata sanarwa da suka fitar sun bayyana halin da suke ciki a yanzu kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilinmu a jihar agadas umar sani ya yi da wasu daga cikinsu. Munan inda muka ba da mu muka ba da ƙarfi bisa aljeci yara duk wanda ya je ma can baya yau buɗa yanzu aljeci yake ta yana sayan motoci yana dawowa nan garin yanzu an liƙe hanya ta alje ba wani labari kana rike da kuɗin ka ma kullum abin da ka kashe ne babu abin da ke shigo ka zuwa wani lokaci abin ma zai zamanto kuɗin duka ka kashe su ba wani labari don haka mu saboda Allah muna roƙon ma'ikontan mu magabatan mu si magana bisa wagari hanyar alje da aka yi nan arlit yara suna nan suna cikin mawuyacin hali ba aikin yi babu aiki ya kare babu shi tun da aka rike alshe ba wani aiki yara kuma ba san wani aiki ba sai wanga aikin na ka so mota ka sai da ka samu dan abin da ka ci daga kanka mutane duk suna alshe lokacin nan Niger ce ta hana ta hana visa da Niger ta hana visa tun kayan aliki hanya mutane sun bar kudin su ta marasa motocin mutane duka mutum ya hi dari ya hi dari wanda ya yi dan tuwar su duk sai a ga mutum ta marasa ana zamne Niger ta hana visa da ta hana visa kuma daga baya an samu decimen bayan haka nan gurin aka rike frontier mutane duka ba wanda ke wani aiki dan tuwar su dai yanzu wanda dan tuwar su dai yawancin su yawancin su kudin su na alje yanzu an kai simuwa ba ni ga nan ba da aikin komi kowa ya sani da ga nan ba da aikin komi kuma yanzu nan wani ka tambaya dan tuwar ne ba aikin komi yanzu lokacin da ba a liƙe hanya alje ba in mun tahi in kana da miliyon guda sai ka so mota da ita ka kawo ta nan ka saida ka samu wani dan abu in kuma baka da ma jari kai da abokin ka sai ku gama karfi ku so mota guda ku kawo nan ku saida ku samu wani dan abu muna da wani dan jarin mu akwai mai miliyon guda akwai mai 700 baka iya tahiya wani wuri ka so mota yanzu akwai kwatano akwai lome baka iya ta can saboda yanzu in ka ce ka ta yi lome ka so mota daga can ma kuɗin kawo ta ka kashe mata jika ɗari shida ko ɗari bakwai kenan ba mu iya mu ta can mu so motoci saboda mu yanzu mun dogara da wannan sana'a tamu ta so motoci. A yanzu dai wannan lamarin ya tilasta wa kungiyar matasan da ke shigo da motoci 'yan tuwaris daga kasar ta Algeria kira ga hukumomin niger da su tattauna da takwarorinsu na kasar Algeria don ganin an buɗe iyakar kasashen biyu. domin a cewarsu nan ne suke samun abin more rayuwarsu da ta iyalansu kuma ko baya ga hakan sun yi wata ganawa da shugaban kasar isu muhammadu inda suka gabatar masa da wasu jerin matsalolinsu da suka hada da rashin aikin yi da kuma na rashin ɗaukar matasan aiki a kamfanin haƙar ma'adinai da ke aiki a yankin. Malam Almumun Ibrahim, shugaban ƙungiyar matasan jihar Agadis ya yi ƙarin bayani kamar haka. Allah ya sa kuma shugaban ƙasa ya karɓe mu a wannan lokaci inda muka mushi zancen bukatunmu na a ta hanya a gaggauce a ayi aksilaran aiki na hanya tsakanin Arlit zuwa Tawa daga kuma Agadis zuwa Damagaran saboda wannan hanyoyin rashin gyaran kirki kaga yana kawo irin hatsura da dama na karori da manyan motoci ma masu kawo mana abinci nan cikin jihar Agadis. in kuma za a bada mun ce mishi a ba ƙwararrun ma'aikata masu halin aiki wanda yake za su ma mutane aiki na gari bayan wannan zancen harkar gyaran hanya mun mai zancen ɗaukan matasa aiki a cikin kamfuna da ke nan cikin wannan jihar ta agadis ba mu gane ba muka ce mai inda ga cikin jihar agadis ga kamfani fudu wanda yake suna aiki amma har zaman yanzu matasa na jihar agadis suna zamane zaman kashe wando wasu sun yi karatu wasu kuma suna da iya aikin da za su yi duk ba su daddan ma ko ma ba su yi karatu a can cikin wannan amma mu ba mu ga kanmu ba a cikin wannan ayyuka kuma ka san ko matashi in ba baya da aiki duka yana kai shiga irin wannan abubuwan da da bamu fata shine muka je muka kai kukan mu muka kai kukan al'umma ga shugaban kasa saboda ya diba wannan matasa da idan basira akwai matasa da yake tsafin yan tawaye ne ba aikin fari ba na fari ba na baki kuma sun iya ayyuka daban-daban irin wanda za su yi a cikin wannan kamfanin amma har zaman yanzu ha gani shiru ba a kula da su ba shi yasa muka je muka kai kukan mu ga shugaban kasa a samu a gaggauta da gargawa a san wannan matasa irin hanyoyin da za a samu musu na su kore ma bakin su eh, kuɗa kuma mu ma shugaban kasa magana bisa rashin karamcin abinci a cikin nan ko da yaushe aka tashi karamcin abinci mu jihar agadas kaga ba noma ba muke amma sai a fidda mu cikin jihohi masu matsalar karamcin abinci to mun kai kukan al'ummar jihar agadas ga shugaban kasa saboda ya diba wannan fannin ma da idan basira saboda akwai har zaman yanzu ko ma ana matsala akwai dazuzzuka da ƙauyukan da yake nan cikin jihar agadas har zaman yanzu kafafun wannan abincin na opvn bai taba zuwa a gare su ba ko da na kyauta ne ko kuma na saye to shugaban kasa kuma ya saurare mu ce za a diba tare da gwamnan jiha zan matakan da suka ɗauka bayan wannan kukan kuma mun ce mishi ya yi kokari shugaban kasa ya duba mana wuta ta lantarki saboda ba yiwuwa ya zama cikin jihar agars ake fuddo wutar lantarki amma kuma agars ta kowace jihar tsadar wuta shi ma nan ya saurare mu ya ce za a sanin matakan da ya doka bisa wannan a rage kuɗin wuta a cikin jihar agars a ƙarshe kuma mun yi kira gare shi a yi kokari a taimaka ma sojamu masu tsaron lafiyar mu a ba su foro paske in mun ce a ba su foro a taimaka musu ba da makamai ba aikin soja yana son ransanyama yana son yana son labari yana son lekon asiri duk ƙasar da ba lekon asiri ba babu yadda za a yi a kare ta. A wani share kuma shugaban ƙungiyar matasan Almuman Ibrahim ya ɗauko batun rashin aikin yi ga matasan nan 'yan kora daga ƙasar Libya wanda tun dawowarsu ba wani aikin yi. ga dai abin da yake faɗa. gaskiya eh, wannan matasa da ake korowa zamu cewa daga ƙasar libya babba asara ce gare mu babba bakin ciki ne saboda wannan matasa zaman su a libya yana da amfani sosai ga dangin su yana da amfani ga ƙasa saboda ayyuka suke can suna turo amfani na ƙasa wasu sun bar iyalin su alhamdulillahi a zaman su na libya suna aiko amfani daban-daban inda yake mutane suna kore ma bakin su kuɗa da abubuwan da wannan samarin suke aikowa to sun komo a nan kasa sun zamana sun baro ayyukan su na can sun zo a walakance kuma ga sun isko kasa ba ayyuka ba adda kwai na matasa a san babban koma baya ne abin da muke yi bakin ciki muke tar da Allah wadda da irin wannan eh, doka da ake ma 'yan Nijar da wannan irin walakanci da ake ma wannan matasa a tun watsewar Libya bayan mutuwar tsofan shugaban ƙasar Libya hukumomi na jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyi masu hannu da shuni suna kawo kokarin su bisa ga wannan matasa amma dai dada abu ne kasan in dambu ya yawa ba ya jin mai tun watsewar libya nan akwai ONG ONG da ke dan tallafa ma wa'annan matasa amma in aka zo abu ne tallafi ne ba ya isa aka ce cikin tsar mai dubu sai ka gani guda ashirin ne za a taimaka ka san ko kamar ba a yi ba kenan to muna nan dai muna jira ga gwamnati gaskiya ya dibi wannan al'amarin da ido mai kyau saboda gaskiya matasa ne dubu ba suka komo nan wasu Allah ya sa suna da aikan su fa da suka iya su a nan cikin wannan kasa tamu kenan gwamnati yauni ne da gare shi ya kokari ya san yadda ya da wannan matasa har zama yanzu dai bamu ga wani kokari fa da gwamnati bai har yanzu kungiyoyi ne masu zaman kansu ko da yaushe muna gai muna jira mu ga abin da gwamnati za yi wallahi babban koma baya ne wannan matasa zaman su nan ba su da aikin yi mu shawara ce muke badawa ba mu da umurni ba mu iya sawa a yi muna kai ma gwamnati shawara a matsayin mu na majalisar shawara mun kai ma gwamnati har shugaban kasa Allah ya sa zo wannan gari mun kai mushi wannan shawara ta wannan matasa a yi kokari a san yadda aka yi da su akwai ayyukan da suna iya yi shi a nan a cikin kamfuna wannan da da kwai guda biyar da ke nan cikin wannan jiha. To masu sauraro a nan ne za mu dasa aya a wannan shirin na yau sai kuma mako na sama idan Allah ya kai. yanzu a madadin duka wanda aka ji muryoyinsu da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin anan Hassan Barka ke cewa da ku wasalamu alaikum a huta lahiya. Tsakanin ɗan Amurka tsakanin ɗan adam da kudi Tsakanin ɗan Yanzu ba wata harka sai kana da kuɗi. Tsakanin Saboda ba ka sawa sai Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To shirin namu na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka so mu jin ta bakin ku game da wani ran gadi da shugaban Nijar Janar Abdulrahman Tani ya kaddamar a sassan kasar da nufin ganawa da al'umma ziyarar ita ce kusan irin ta farko da wani shugaba a jamhuriyar nijar ya yi ta hanyar ƙasa domin ganawa da 'yan kasar to wannan shine madu'in namu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sake hausa da jamhuriyar musulunci ta Iran. mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna haraba mai aski shugaba na kungiyar masu kiran da radio jihar da magaram jamhuriyar nijar to masha allah ya eh, gaskiya dai akan ziyarce-ziyarce da shugabanmu shugaban kasa general darme abdulrahman Tani yake gabatarwa a cikin fadin kasa ziyara ce wannan wanda muka ji daɗin ta muka amsa ta kuma ɗari bisa kan ɗari wanda kuma idan kuka duba ku da kanku al'umma wanda suke bibiye da kafafen isa da zumunta daban-daban daban-daban misali musamman ma talbijin kuna ganin irin tarban da yake samu a dukkanin faɗin ƙasa dukkanin inda ya je abin alfahari abin burgewa idan ya zo shi kuma yana samun damar da zai gana da talakawa da al'umma ƙasa gaba daya idan kuka duba ma kamar akwai wata gunduma wadda ya kai ziyara wanda su da kansu 'yan gunduma suka ce tun da suke su ba su taɓa ganin shugaba ba wanda yake bisa kan mulki ya kai musu ziyara sai a wannan kara eh, gundumar alex kuma wannan gaskiya a abin jin daɗi ne a faɗin ƙasa gabaki ɗaya musamman mamunan 'yan jihar da magaram wanda ya zo ya kawo mana ziyara kuma ya mana alƙawalalluka musamman alƙawari na wajen ɓangaren ruwan sha wanda yake addaban mu wanda muka sha kwama a mun yi mun yi a kawo mana ƙarshen shi kuma Allah bai yi ba muna fata ubangiji Allah ya sa wannan shine ƙarshen wahalar da muke sha Allah ya sa wannan shine ƙarshen lokacin shan wuyan mu da ruwa a jihar mu ta da magaram abdulrahman cani ubangiji allah ya kare ka allah ya kare ka allah ya tsare allah sa kuma a koma gida lahiya allah ba da ikon cika dukkan alƙawallukan da aka ɗauka mai magana rabe mai aski da magaran jamhuriyar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daidai da musulunci jamhuriyar Tehran. Mai magana su Suleiman Alhaji Buhari mataimakin watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka Reshen Jihar da Magaram. Eh, muna farin ciki da wannan ziyarar da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar mu Nijar Janar Abdurrahman Chani yake yi a fadin kasar kuma wannan ziyarar tashi yana yin ta ne don ganin irin halin da al'umma suke ciki da irin matsalolin da kasar take ciki don magance ma al'umma muna fatan dai Allah ya sa bayan ya kammala wannan ziyarar ya ga kuma irin matsalolin da suke faruwa a birni a karkara ya to ya magance ma mutane wannan matsalolin musamman mu al'ummar jihar da magarin da ya yi mana alkawarin kawo mana karshen matsalar ruwan sha mun gamsu da bayaninsa da ya yi mana kuma muna fatan dai wannan bashin da ya ce za a karɓo don kawo ƙarshen matsalar ruwan ruwa ta jihar da da muke fama da ita shekara da shekaru muna fatan allah sa da kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma allah sa da ya cika alƙawarin da ya dauka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnin faki mai yada labarai ne kungiyar masu kira da masu rarriyar jihar Maradi lalle wannan mauridi kun kaza shi yayi Hassan barka mun gode Allah saka maka alkhairi mu yan kasa ana ba mu muna kwada albarkacin bakin mu wannan shugaban kasa na Abraham Chani da ya hito da ana cewa ya shige cikin daki ba iko cikin daki to yanzu ya hito ga shinan Allah ya hiddo shi ya zo ya yi ziyarto jihar Maladi jihar Agares jihar da magaranto muna addu'a inda ya zo lahiya Allah shi mai da shi gida lafiya dama kun san an ce mai gaskiya shina tare da Allah shi dama wannan gwamnati gwamnati ne mai tausayin talaka kuma Allah sai Allah ya kama mishi duk wanda ya kama gaskiya sai Allah ya taimaka mishi Allah mai da mana shugaban kasan mu gida lafiya kuma Allah ya taimake shi Allah shi kara mishi adalci duk inda ya zo Allah ya sa mutane su ba shi haɗin kai kuma malamai a ci gaba da addu'a Allah ya zama da kasar mu lahiya Allah ka mana kwanciyar hankali lumana cikin kasar mu ta Niger daga naku gadan kaɗan wani wanda shi anan birnin na fasa alkhairi zuwa gare ku duka inda kuke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta Iran sashen Hausa ina mana mu da safiya mu da harkar fatan kuna lafiya da ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta Iran da masu sauraro ga baki daya musamman Hassan Barka ina maka fata alkhairi kada da sauran yan uwa da abokan aikin kan radio jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku kuwa fata alkhairi da masu sauraro ga baki daya na fadin duniya to sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya gaskiya wannan shugaban ni dai a ra'ayin kaina ya burge ni kuma na yi farin ciki na ji daɗi kuma ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari dangane da wannan ziyarar da yake ta yi a haka ne zai gano matsalolin da ke damun al'umma shi amma in shugaba ya koma ya zauna wanda daidai su je su gaya mai abin da ke faruwa ba za su gaya mai ba amma haka da ya zuwa da kai ya fi saƙo eh an ce gani ya kori ji lallai ina goyon bayan shi kuma ina mai fata alkhairi na ji daɗi wannan ziyarar da yake yi ina mu kuwa fata alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya Bissalam. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muyoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyo BOH barkan ku da safe da shi fatan ku wai gari lafiya ina ma'aikata wannan kafa fatan alkhairi da jama'an wannan gida. A kuna magana da Alhaji Usman daga Uda da sabo Local Government Kaduna Najeriya. A gaskiya game da game da ziyarar shugaban kasar Nijar Abdulrahman Shani yadda yake ziyaran wasu gurare na yana gana da wasu manyan mutane wannan alama insha Allah komai zai saito a ƙasar Nijar kuma hakan zai kawo kakkawan fahimta tsakanin shi da jama'ansa. to muna ma wannan shugaba ya jajirtacce Allah addu'a Allah ya ƙara jagoranci Allah ya ƙara bashi iko yin adalci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyo jamhuriyar musulunci na Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan tayar daga Filinge a jamhuriyar Nijar godiya muka game da ziyara ta shugaba abdurrahman tani wadda yake cikin fadin kasa gaba daya saboda hausa sun ci gani da ido ya yi a hada min kuma zuwa da kai ya yi saƙo shi yasa ya shiga karkara kuma an ga irin daji wanda ya kafasawa nan ba tsoro kamar yadda matsorata ya kyan tsokaci da cewa tsoro ya hana a hita ba su san halin bakur fayyana ba to allah ubangiji wata ala shi sa yi ziyara lafiya a kare lafiya abinda aka gani na a gyara a gyara abinda a gyari a kara karfafa shi ya kara inganta ina muku fata alkhairi daga alhaji alhassan tayar daga nan filin gishahar Tiliberi. garin su shugaba abdurrahman tani a jamfore nijar gode Assalamu alaikum sashen Hausa a jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isaka wadda ake kira baban Salmai malam makaranta da Garmashin jamhuriyar Nijar. Hakika wannan shugaban kasa namu Abdurrahman Chani da ya dauki wannan mataki na ziyartar jihohin Nijar gaba daya domin ganawa da al'umma. Wannan yana nuna irin neman kusanci da wannan shugaba yake da shi da al'umma kuma irin jawabai da ya rika yi a gurin a kowace jiha da ya je yana nuna a gaskiya shugaban nan yana saurari yana neman bayani akan rayuwar kowace jiha ko in ce rayuwar al'ummar Nijar gaba daya domin a jihar da ya yake sai gani ya tuntuɓo wani abubuwa wanda shi 'yan jihar suke bukata ko kuma shi ma al'umma wurin suke bukata a yi musu wannan ziyara ta nuna mana gaskiya irin yadda shugaban kasa ke kula da talakawan shi kuma muna godiya da irin wannan ziyara da yake kuma muna horon ciki muna fata za a ci gaba da haka Allah ubangiji ya sa kuma duk matsalolin da Tuntuɓu kuma zai ya ɗauki matakan cewa ya yi maganin su masha Allah mai magana sagir isa kawai da kira babban sami a damar jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoyi hausa muryar jamhuriyar musulunci ran kai kuna tare da mamman sami dauda cin wazza na masu kira da sauran radio ta afirka nan jihar da magaram eh, to alhamdulillah albarkacin da shugaban kasa shugaban jamhuriya general da armiya Abdulrahman chani ke yi a wasu jihohi ciki har da jihar mutar da magaran wanda a jiya ya ziyarce ta za mu ce alhamdulillah mun ji daɗi kuma an sa da magaran mu a cikin wanda aka ziyarta eh, kuma a cikin ziyarar da yake duk inda ya je yankunan da kowanne yana faɗin matsalolinsu wanda kuma dama shi ya sani ba sai 'yan jihar ba sun faɗi to misalin kamar agaras ya faɗi rashin hanyoyi masu kyau da wutar lantarki mu kuma nan jihar da magaran gaskiya kowa ya san matsalar da magaran rashin ruwa ne wanda ya taɓo magana a cikin jawabin da ya gabatar wanda shine ma babban jawabi guda biyu wanda suka ja hankali na rashin ruwa da kuma rashin aikin yi na matasa wanda duka wannan muna fuskantar shi to kiran mu dai da shi shugaban ƙasa yana da kyau a ce kamar inda ya kira a nan da magarin 'yan kasuwa su haɗa kai su buɗe kamfanoni don matasa su yi aiki to yana da kyau a ce su kuma ita gwamnatin ta rage ma 'yan kasuwa haraje-haraje kuma wajen ruwa kwangila da ake badawa a bar badawa wanda bai yi aiki ana bada kwangila da wanda bai ya barawa da wanda bai ya tashi lafiya. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai sunana Usman Maidala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Hakikar gaskiya muna lale marhaban da wannan ziyara da shugaban kasar mu ta Nijar yayi jihohin kasar zamu cewa wani abu ne wanda tarihi ba zai manta da wannan shi jajirtaccen shugaban kasa ba wanda karo na farko dai za a cewa tun daga hankalin mu izawa yau kuma ga wani shugaba da ya tattake bisa a mota wanda ya kai jihohin ɗaya bayan ɗaya kai musu ziyara ta gani da ido kuma ya fuskanci irin kalubalen da suke gani bisa kan hanya da mata barbarewar tsaro za a cewa dai wannan koke-koke da al'umma suka ba wannan shugaban kasa? allah ya bashi ikon cimma musu wannan buri nasu kuma ɗimbin matasan da suke zama ƙasar mu nijar ba tare da aikin yi ba eh, biranen su da ƙauyukan su allah bashi ikon samar musu da ayyukan yi a wannan kasa ta mu ta nijar daga ƙarshe nake mushi fatan allah ubin ya sa ya kammala ziyarorin da yake a jihohin mu lafiya Allah mai da shi gida lafiya kuma Allah ya ba kasan mu ci gaba mai amfani ina muku fatan alkhairi da ƙarshe nake sa suna na Usman Maidala ko shari nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar Nijar sashen hausa na gidan radiyon jawarar musulunci tehran suna na magana samun haske dan mutan limanci barin jawarin jihar dangance da dama da kuma barka ta ra'ayoyinmu na ziyara na shugaban kasa da yake a cikin ƙasa abu ne mai kyau muna wata da suka wala lahi allah sa a kare laya sai dai ina ba da shawara ga dukkan jihohin da aka je su ɗauki kukan al'umma su kai zuwa ga shugaban ƙasa musamman a nan maraɗi muna da matsaloli ɗaya bayan ɗaya matsalolin taranzi da aka tsaida wannan an nakasa maraɗi kuma an cutar da maraɗi sannan haraji da aka ɗora ma 'yan kasuwa shi ma na an nakasa maraɗi an nakasa 'yan kasuwa maraɗi domin wannan abin ya hana samun aiki ga matasa sannan kuma eh, akwai matsaloli da ke akwai tsakanin duwan da 'yan kasuwa maza da mata masu shiga da yace wanda kullum ka ta ganin kayan bayan Allah cikin rana an kama an watsar wani mutum da rantun kuɗin ya yi wata mata ma ba sai ta samu kuɗin nan ba ta zo ta kama eh, kasuwa don ta maka tasiri amma sai ga an samu matsala to muna wata kuka a kai mu shugaban kasa sannan muna kai ku kuka ga rai akwai matsala tsakanin eh, jami'an tsaro na bisa hanya madarinwa da 'yan kai da kawo na masu motuna don allah a kula akwai eh, matsala tsakanin jami'an tsaro waɗanda ke bisa hanya da kwaro waɗanda ke kai da kawo na wajen kadata an kai ta karkarata da kuma nan tsakanin eh, tsibiri da dan gawo nan ma akwai matsala tsakanin duwan da masu aiki don allah a kula a kai kuka a gyara dibin matsala da za ta kawo mai kasa ci gaba da zama laya sannan akwai matsala wadda ke akwai tsakanin hanyar zandar jihar yanka wuce eh, eh, na rama tsakuwa akwai matsala tsakanin hukumar jama'a tsaro da al'umma 'yan yankin ne wurin zaman su ne wurin kwanan su ne ba yiwu ana mutum zuwa kenan da Allah da annabi da dukkan bangaren ma da sauran yankuna a dauki matakin da za a kawo ci gaba da zama lada kwanciya kali alamar ziyara ta yi kyau an zo laya kuma an kuma da kuma ta mu amfani wannan shin shawara ta assalamu alaikum. to ma sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya saki hada mu kafin nan dai a madadin waɗanda aka shi muryoyin su ne Hassan barka agarsu da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.